bismillahi rahmanir rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da wannan rana ta 15 ga watan Rabiu Sani da talatin ta daidai da goma ga watan Afrilu shekara ta tara cikin ci gaba da karatun mu na wannan littafi Shadal Af fi fanni sarf satin da ya wuce mun yi bayanin kan tasriful af'al yadda ake jujjuya filoli yau kuma insha Allah zai magana kan a taqsimul khamis lil fi'l cikin kaso na biyar ga fi'li min haisu ta'addi wal luzum ta bangaren samun sa ga maf'ulun bihi da kuma rashin samun sa ga maf'ulun bihi malam yace yanqasimul fi'lu ila fi'li ya rabu zuwa muta'addin mai ketara wa yusamma mutajawiza ana kiran shi mai ketarewa wa ila lazim da kuma kafaffi lazintacce wa yusamma qasiran ana kiran shi takaitacce shi ya takaitu daga inda ya tsaya shi ko wancan ya tsallake inda ya tsaya ya fada wani wuri falmuta'addi inda al-itlaq shi mai ƙetara a lokacin sakin sa ma yujawizu al-fa'ila ila al-maf'ul bihi shine wanda yake ƙetara fa'ili ya koma ma maf'ulun bihi bi nafsihi da kansa ba tare da wasila ba nahwu hafiza muhammadun ad-darsa muhammad ya haddace darasi kaga hafiza da kanshi yaje ne maf'ulun bihi babu wanda ya taimaka mashi to irin wannan fi'ili ana ce da shi mutajawiz ko kuma a ce da shi muta'addi wa alamatuhu alamar sa yadda ake gane shi an tattasila bihi ha'un ha'un ta hadu da shi ta'udu ala ghairi masdar wacce take koma ma wani suna wanda ba masdari ba mun karanto alamatul fi'l al-mu'adda an tasil ko can karatu mu na ba yawa ha'un ta hadu da shi wacce yake tana koma ma sunan da ba masdari ba malfuza za ta fito an yi furuci da ita nahu zaidun darabahu amru zaidu amru ya buge shi ha'u wa take koma ma amma menene masdarin daraba dar kaga bata koma ma ɗin ba sai ta koma ma to shine ha'un ta hadu da shi wacce take koma ma wani suna amma wanda ba masdari ba zaidun darabahu hu ya buge shi shi wa aka buga zaidu kaga ha'un ne ta haɗu da ainihin duka amma ba ta koma ma mazarin dukan ba na mana zaidun darabahu amr zaidu amru ya buge shi ba ga ha'un ta haɗu da fi'ili ba to ya kamata ta koma ma mazarin fi'ilin ne na eh ainihin dukan ai duka aka yi amma ba ta koma ma dukan ba sai ta koma ma wa wanda aka buga ka gane to shine abin da suke magana shine fi'ili ya hadu da wannan ha'un ɗin da take koma ma wani suna amma ba masdari ba don ya ta ha'un da ta koma ma asalin dukan ne sai ta ki ta koma ma dukan sai ta koma ma wanda aka doka mala ya fahimta na wa an yusaga min husmu maf'ulin tam kuma alama ta biyu ya kasance za a iya cirato ismul maf'ul suna na maf'uli cikakke ai ghairu muqtarinin bi harfi jarrin aw zarf wanda yake bai haɗu da harfu jarri ba ko kuma zarf kaman madrub madrub ala wazni maf'ul sabanin kace alqitaru muntalaqun bihi rukabuhu muntalaq jirgin kasa ana tafiya da mahayansa a ciki kaga muntalaqun bihi wannan wasila ce wacce ta haɗu da ismul maf'ul to wannan ba za mu ce da shi muta'addi ba saboda bai iya samo ismul maf'ul da kansa ba tare da wasila ba amma sabanin madrub ma'kul an fahimta madrubun ma'kulun malbus duka waɗannan an same su kai tsaye amma muntalaqun bihi an tafi da shi ismul maf'ul ne amma ya haɗu da bai iya samo kansa ba sai ta hanyar wasila ita ce harfu jar mun fahimta kama musta'adun bihi musta'anun bihi mustaghasun bihi kun ga duka waɗannan abubuwa wa huwa ala salasati aqsam muta'addi ya kasu gida guda uku ma ya ta'adda ila maf'ulin wahid akwai wanda yake tsalle ya ketare ne maf'ulin bihi guda daya wa huwa kashif yana da yawa nahu hafiza muhammadun ad-darsa wa fahimal masalata wannan muta'addi ne li wahid ko ila wahid wa ma yata'adda ila maf'ulain akwai wanda yake ta'diya ga maf'ulola guda biyu imma an yakuna asluhuma al-mubtada wal khabar ko dai asalin su ya kasance mubtada ne da khabar wa huwa dhanna wa akhawatuha sune dhanna da akhawatuha zanantu ad-darsa mufidan asalin shi ad-darsu mufidun to wa imma la wa huwa a'ta wa akhawatuha kama a'taitu zaidan sauban زيدا ثوبا مفعول الاول ثوبا مفعول الثاني اما كذا اصله ما ليس مبتدا وخبر اصل ليس مبتدا وخبر بني مرا فهمت وما يتعدى الى ثلاثه مفاعيل وهو باب اعلم وارى اريت زيدا العلم نافعا اعلمت زيدا العلم نافعا مفعول الاول مفعول الثاني مفعول الثالث تو اقسام اذا كده واللازم شيكو لازم ما لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به شيني واند بكيتر فاعل با بري جيو ومفعول به كقعد محمد وخرج علي هذا سنتك اتو دفائلو لنسو بسو كيتر إيه با طيب وأسباب تعدي الفعل اللازم أصالة ثمانية dalilan da suke mai da fi'ili lazim ya kasance muta'addi na asali guda takwas ne al'awwal na farko alhamzatu hamza tana mai da fi'ili lazim ya kasance muta'addi ka karo ma ya girmama wannan lazim ne amma an kace akrama zaidun amran zaido ya girmama amru kaga karuma ya tashi daga karuma ya koma akrama ya kasance muta'addi saboda shigan hamza tayyib الثاني دليل نبي التضعيف شدة كفرحت زيدا أصل إنسا فرح زيد زيد يا فرن شكي لكنسا أما دا كدولة شدة شدة سيكا فرحت زيدا ناجي يد زيد دادي ناسا ياجي فرن شكي ولا فهمت الثالث دليل نأكو زيادة ألف المفاعلة قال ألف ta mufa'ala wacce take nuni akan tarayya cikin abubuwa biyu zuwa sama mislu ko nahu jalasa zaidun lil ulama zaidu yayi zaunayya da malamai wa qad taqaddamat kuma alifin din ta riga ta gabata kaga a asalin sa jalasa zaidun jalasa zaidun fil fa'il amma da aka ce jalasa zaidun lil ulama zaidu yayi zaune ne ya da malamai kaga ya tashi daga lazim ya koma muta'addi sakamakon shigan alif din nan na mufa'ala muna fahimta mu je ko na al'ulama ai shi ya dauki zaidu ya zaune ne ya zaidu ne ya zaune ne ya da su ya zaune ne ya da malamai kansu ake fara a eh ai da ka kawo alifin mufa'ala ya nuna akan abun ba ɗaya bane amma muna son mu san suwa wane ne taraf a aka suwa waye bangaren na biyu ai tun da aka ce zaune ya zaidu yi zaunainayya da malamai to kishiyar haka su masu zaunatayya da shi ai eh, mafulun bi eh kamar misali wa kadhalika nufassilu al-ayati wal yaqulu darasta wal yaqulu darasat ta riga ta tsufa wal yaqulu darasta karance ce ne ne kuka yi ka bada abin da ke wurinka su ma suka ba su wanda ke su suka baka wanda ke wurinsu mufa'ala mala ya fahimta طيب الرابع زيادة حرف الجر قال حرف نجر نحو ذهبت بعلي لا تفيد علي ذاك أولين كوفا واسسة وشبه الجملة في محل نصب مفعول به mun fahimta ai to da haka shiga harfu jar alama ce take nuni akan tabi'a na akara makalla ra'ayin ya maka daidai zai tayyib al-khamis dalili na biyar ziyadatul hamzati was sini wat ta wanda muke ce da su menene sinu talab na nema nahu istakhraja zaidun al-mala zaidu ya nemi fito da kuɗi asalin sa kharaja zaidun Zaidu ya fita amma sai muka ce istakhrajani zaidun zaidu ya nemi fitowa ta kaga ya ul mutakallim shine maf'ulun bihi muqaddam zaidun fa'il mu'akkar muna fahimta mu je gaba as-sadis na shida na a tsaya kamis ko saboda inna allaha witrun yuhibbul awtar fa khair insha na na na zaidu ya zaune ne ya da malamai ya zaune su su ma sun zaune shi eh na eh, amma ba za a fasara shi ya zauna da malamai ba eh ah, to da ya zauna da su ai ba su kore shi ba akan makalla da ya zaune su ba su kore shi ba na eh zaidu ya zauna da ya yi cuɗe na ya da malamai eh <laughs> an fasara haka yayi eh, zai eh amma akwai ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana eh, eh in kace jalasa zaidun bil ulama zaidu ya zauna nan wani dan lokaci ne da malamai ba wannan nake so ba ba ma wannan jalasa zaidun ulama yayi zaune ne ya eh musharaka ce yayi eh, eh malaki zai fasara na cewa ya da malamai ka da shi jalasa kenan kamar da shi jalasa kenan eh. sai ya da yake a eh. eh. wajen ba za ka haka na akwai ma'anar da za ka kawo kuma za kana ya saba wancan in haka to zaidu ya zauna da malamai amma tun da mun fahimci musharaka ce to alhamdulillah

na sai bai koma ba sai ya koma ga ainihin zai makulli na kuli kuma a fahimta ta hausa sai ga kan mafukar damiru yana komawa ne zuwa ga bari zaidun darabahu amr ya zaka fasara shi amru ya da zaidu ko zaidun darabahu amr amru din shi ne zaidu na na to kudin sai ki ga kamar yana ya uri ila ila fa'il ba ila mafulin shi ba zaidu amru ya dake shi zaidu hmm. amru ya dake shi amru ya shi eh hmm, eh na na na na na na na na na na na na haka ne na Na. na na na na haka na na na na na ne eh ka tuna wani wata kaida ce ta baya haka yake eh zaidu amru ya rike shi alamatul fi'l al mu'adda an tasil ha ghairi masdarin bihi nahwu wasif ha ghairi masdarin bihi ba na masdari ba na na sai kaman ku ce yaya <laughs> to ku nemo wannan karatu ai mun yi shi ina zuwa a cikin can alfa'alun eh, muta'addiya mun yi wannan karatu mun yi wannan karatu na a ai ina sa a koma a binciko a ga in zai zama masdari ya koma ya za ya koma dan mun yi shi a cikin babu ta'diya wal luzum can wasu watanni akara wakala amma ina ga lokacin kai ma kunta ta'lamu wa anta wala qaumuka min qawli hada <laughs> na'am <laughs> na'am kamar misali ya kaga mallai fara fito da magana na'am haka yake in ta kowa mazdar ta tashi daga wannan babu ta zama fulun mutlas kwarai da gaske wannan karatu mun yi <laughs> haka yake duka an manta wani karatun na ma'ana u'azzibuhu hadha al'azab ko ko u'azzibuhu al'azab ka gane u'azzibuhu al'azab haka asalin sa yake wa alaikum salam dalilin ya kawo dalilin farko din nan kuma azaban la wa zai la wa zai bugu wancan dalilin na wannan fa ya nuna cewa kullu wannan eh shi wanda ya saba din ba o u'azibuhu shi wanda ya saba azaban la u'azibuhu ai la u'azibu hadha al'azaba ahadan min al'alamin ضميري نبي شيء مفعول مطلق ده نفر كما يعود الى المفعول به ما لا فهمت كوا نعم akwai tambaya malai طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك